وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه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 yan uwa musulmi ina muku gaisuwa ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa domin tunatar da kanmu akan ayoyi na alkur'ani ma'ana tafsirin alkur'ani mai girma wanda a shekarar da ta gabata last year haka muka rufe tafsiri wato ma'ana cikin watan ramadan cikin allah da ikon shi da hikimar shi ja kwanan mu yanzu shekara ɗaya ta karu a cikin shekarunmu bayan mun rufe wannan tafsiri na alkur'ani ba karamin arziki ba ne allah shi ja kwananka cikin ƙoshin lafiya kaga cewa Allah ya ja kwanan ka har wata shekara ta zagayo yayin da da yawa mutanen da shekarar da ta gabata wa haka suna na raye amma wasan dubbai ɗaruruwa na mutane da alasiya haka akwai su amma yanzu kuma suna na a ƙarƙashin ƙasa wannan ba ƙaramin wa'azi ba ne gare mu ko mu a kwana a tashi wata rana da ikon Allah za mu je inda suka je. fatar Allah maɗaukakin sarki ya ba mu guzurin ishe su ya ba mu guzurin a waton wannan rana da wanda kowa kamar da Allah maɗaukakin sarki yake cewa kullum nafsin za'iqatul maut yan uwa musulmi a yau ɗaya ga wata watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da biyu ga watan hudu april kenan miladiya shekara ta 2000 da 2022 in ba ku manta ba inda muka tsaida karatunmu shekarar da ta gabata shine a suratul hajji a aya ta bakwai, inda muka ji bayani game da ayyukan hajji hukunce-hukuncen hajji da hikima ta hajji wanda hajji ɗaya daga cikin rukunai ne na musulunci shika-shikan musulunci wanda shi yake da alaƙa aka kira wannan sura da sunan suratul hajji za ka ga kowace sura sunan da aka yi mata yana da alaƙa da abin da take tattare da shi wanda ta zo game da magana akan shi da karanta suwa domin ji bayani akan suratul hajji a lokacin da ake aka saukar da ita da abubuwan da suka faru da kuma wannan bayani game da suratul hajji din yau kuma insha Allah za mu tashi aya ta talatin da takwas shi kuma inda muke jin bayani game da abin da ya shafi jihadi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 إن الله لا يحب كل خوان كفور نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله مدوكاكين سركي يكي cewa إن الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور آه Allah hakika maɗaukakin sarki ya ɗaukan makan shi alkawari na cewa yudafi'u anil ladina amanu lalle shi zai yi kariya zai yi taimako kamar da muka gani a cikin wasu ayoyi wanda Allah ya alkawarin taimaka ma mujahidai muminai waɗanda suka yi jihadi ta hanyar ɗaukaka a addinin ubangiji donan Allah maɗaukakin sarki ya fara da ba muminai albishir na cewa su sani cewa zai ba su kariya kunga ko in Allah ya maɗaukakin sarki ya ɗaukan maka alƙawarin cewa zai baka kariya ta fita kowa Allah ne da kan shi yake cewa yana kariya ga waɗanda suka yi imani ka wannan shimfiɗa ce ta magana ta zuwa wajen ayoyi waɗanda suke magana akan jihadi yanzu misali yanzu da ya zama babu security daga nan kaduna ba za ka iya zuwa ba kana cikin hali na ƙaƙƙaƙ idan ka shiga mota ƙila shugaban sojoji ya ɗaukar maka alkawarin zai baka kariya zai baka convoy na mota sama da ƙasa duka za a raka ka daga nan abuja zuwa kaduna ina ganin tsoron da kake ji a can da zai ragu ɗar da kake ji na tashi hankali zai ragu to yanzu Allah maɗaukakin sarki da kanshi wanda yake da ikon sammai da ƙasai wanda babu abin da zai buwaye shi wanda ba ɗan adam ba kai da kake natsuwa da ɗan adam ya ce zai baka security yau Allah maɗaukakin sarki ne da kanshi ya yi alkawari ya ce inna Allah ya dafi wa amani. Allah yana kariya ga waɗanda suka yi imani kuma sani inna allaha haƙiƙa allah la yuhibbu baya son kulla hawanin mai yawan ha'inci kafurin mai yawan kafirci allah baya son kafirai. kada ka ga kafirai a koda yake suna cutatar da musulmi amma kullum ƙara samun nasara suke suna sana'o'i suna samun kuɗi abubuwan su kamar suna tafiya daidai yanzu mu duba jihadi da aka yi ƙasashe irin yadda kasashe na kafirci suke kuntata mu kasashe na musulmi mu duba irin yakin da aka yi afghanistan irin yakin da aka yi iraki irin yakin da aka yi a yanzu ma kasashe na kafirci waɗanda suke son su nuna fin ƙarfi akan kasashen musulmi kada ka yi zaton cewa allah yana son su inna allaha yumli wa la yuhmil hakika allah yana jinkiri amma ba ya sakaci yumli yana dakaci ga mutum hatta iza a khazahu lan yuflitu haka yazo a cikin hadisi Allah yana wa kafiri tarko gadar zare wanda idan ya zo wurin da Allah shirya mashi shi fada zai fada babu wanda isa shi fada bai da wata dubara sai sai dai shi fada shine Allah madaukakin sarki ke cewa umli lahum inna kaidi wallahi ina yi musu gadar zare ne ina musu shigo shigo ne ba zurfi haƙiƙa inna kaidi haƙiƙa dubara ta Allah ce mutum mai ƙarfi ce ba wanda ya sai tsallake ta to ka sani cewa Allah da yake ƙale kafirai suna yin yadda suka ga dama ba wai dan yana son shi ba don yana son su bane duniyan nan Allah sai ya ba wanda yake musulmi ya ba wanda ba musulmi ba dan shi ne sunan Allah ya zama ar-rahim amma a gobe kiyama sai wanda ya bi Allah to ka sani cewa lalle Allah bai son kafirci Allah bai son mai yawan ha'inci don haka duk dalilin da ya sa aka yaƙi Allah ce a yaƙi mutane saboda wannan kafircin saboda zaluncin da suke wa mutane saboda mun ji cewa ko shi mutum ya yi ƙoƙari ya hana a zalunce shi idan aka kashe shi matsayin shahidi yake ashe zalunci yaƙi akan hana zalunci shi ma jihadi ne kamar da yaƙi akan hana kafirci shi ma jihadi ne to don haka waɗannan siffofi biyu sun zo waɗanda ke nuna waɗanda suke sa a yi jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah na farko kafirci na biyu ha'inci wanda dukkan nau'uka na zalunci sun tattara a cikin wannan to don haka wannan shimfiɗa ce ga magana ta jihadi kamar da muka ambata na'am أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ما شاء الله الله مدوكاكين كنسك يتي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير nan wannan aya a can da lokacin da ake zaune a zaman makka mominai suna zama na halin kakani kai hali na rauni wanda ba su da gwamnati ba su da ƙarfi ba su da dubara a cikin wannan yanayi fa aka sa musu takunkumin tattalin arziki na shekara da shekaru a cikin yanayin da suna makka ba su isa su yi kiran sallah ba su isa su bayyanar da ibadarsu ba sai sun ɓoye a gidan darul alƙam bin alƙam a zaman makka ya zama ana azabtar da waɗanda ba su da galihu waɗanda ake gani ba 'yan kowa ba da bayi irin su sayidina bilal bin rabah ana azabtar da su da irin gida, na farko na awwal shahidin fil islam gidan yasir su sumayya wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce yadda ana azabtar da su ana azabtar da su yake cewa sabran sabran ya ahala yasir fa inna mau'idakumul janna ya ku iyalan gidan yasir ku yi haƙuri ku yi haƙuri haƙiƙa ina muku alƙawari da aljanna to kai ka a zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a shekara goma sha uku tun lokacin da aka aiko shi yana da shekara arba'in rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ga tashin hankali sahabban shi sun ga tashin hankali sai da ubangiji allah ya umarci sahabbai aka yi hijira daga makka zuwa madina sannan aka samu kwanciyar hankali kuma ko da aka koma madina still abubuwan da ake magana na can ana ta takarar su ana ta takarar muminai ana cewa su yi haƙuri kada su rama su yi haƙuri kada su rama takurar da ake musu da tsokana da ake musu annabi yana Allah maɗaukakin sarki yana cewa kufu aidiyakum wa aqimus salata ku kama hannuwanku ku tsaye da sallah ku dai ku ci gaba ku kyale su ku karfafar da addinin ku ana tattalin su ana ƙoƙarin su ya ƙara tabbata a cikin zukatansu dugadugansu su kafu saboda jihadi ba ƙaramin al'amari ba ne idan aka sa muminai su yi jihadi lokacin da suke da rauni wasunsu suke da rauni na imani wasunsu za su ija da baya amma kufu aidiyakun Allah maɗaukakin sarki ya ce ku kama hannayenku wa aqimus salata ku da sallah saboda inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah ita ke ƙarfafa mumini ta ƙara mashi imani to lokacin da aka hijira zuwa madina muminai suka shiga cikin addinin allah afwajan dangi-dangi jama'a-jama'a ƙauyuka da dama jarumai da dama ƙabilu da dama suka shiga addinin musulunci addini ya kafu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da daula ta musulunci daula mai cikakken 'yanci A shugabancin ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce yanzu kan uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu waɗannan da ake yaƙa illa an yaqulu rabbuna Allah kawai da wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid saboda sun yi imani da Allah to yanzu kan Allah ya ba su izini an yi musu izini an ba su dama kai ha an ba su umarni bi annahum zulimu cewa an zalunce su uzinan lazina yuqatiluna ga wata ƙira'a yuqataluna yuqataluna ko yuqatilun duka ga wayati bi annahum zulimu cewa lallai an zalunce su don haka yan aka zalunce ka me kamata ka yi ya halatta wa mane ta da alaikum du alaihi bi misli ma ta da alaikum duk wanda ya muku ta'addanci ku yi mishi gwagwadon ta'addancin da ya muku don haka rama zalunci musulunci ya yadda da shi kuma bayan an yi musu izini na cewa an ba su dama su yi ramuwa wa inna allaha ala nasrihim laqadir kuma Allah game da taimakon su mai cikakken iko ne yana da iko ya yi musu alkawalin zai taimake su yanzu ga nurin ala nur na farko ga dama Allah ya ba su ba tafiya suka yi suka yi gaban kansu ba dan in mutum ya je ya yi gaban kanshi sai Allah ya bashi da dubara kanshi to yanzu Allah ya ba su dama an ba su permission sannan na biyu Allah maɗaukakin sarki ya ce musu wa inna Allah ala nasrihim laqadir game da taimakon su Allah mai iko ne ma'ana Allah zai taimake su haka jama'a ko da yaushe wannan aya tana da alkur'ani ka cokan wannan shine amfanin karatun ayoyi domin ka ga irin yadda wasu suka yi haƙuri kamar da Allah maɗaukakin sarki ke ce ma'aiki fasbir kama bara ulul azmi min ar-rusul ka yi haƙuri kamar da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 sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ma'aiki shi wahala da tsakura da tozantawa tasa sun fita gidajensu ba don suna so ba an ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi hijira daga makka zuwa madina bayan ya fita garin makka ya dubi makka a wajen gari ya ce wallahi innaki la ahabbul biladi ilayya laula anna qaumiki akhrajuni ma kharajt wallahi makka ke ce garin da nufi so fiye da kowane gari a duniya ba don mutanen garin ba sun fitar da ni wallahi da ba zan fita ba garinka na asali jama'a garin da aka haife ka inda iyayenka da kakanni suke a kore ka a fitar da kai ba ƙaramin bala'i ba ne wannan shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kan fa. ya yi zucci da kukan ciki amma dole tasa ya fita ya ce to to annabi fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to Allah Ya madaukakin sarki ce su ne waɗannan da aka fitar daga gidajensu bi gaira haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba ba komai suka yi ba laifinsu guda illa an ya ƙulu rabbun Allah wai sun ce ubangiji mu shine Allah shine wancan aya wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid laifinsu in akwai shi shine sun ce ubangiji mu Allah ba su ce lata da uzzaba da manata da wasu alloli sokol alloli da su waɗanda suke bauta da gumakansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bar addini iyaye da kakanni a koma ma Allah shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan abin da kuke bauta ba alloli ba ne ba su cincinci a bauta musu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a bar wannan sokol A hajji da kuke yi a zindir babu tufafi ba haka ake yin hajji ba da wasu al'adodi da wasu awar suka alakanta da addini annabi ya ce ba haka ba ya ce ku bar shirka Allah abin bauta shine ubangiji ɗaya qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shine lafifa shi ne laifinsu shi ne aka ce bari a fitar da su to Allah maɗaukakin sarki ya ce walaula daf'ullahi nasa ba'adhum bi ba'ad ba dan Allah ya sanya wani sashen mutane su tunkuɗi wani gefen sashe wato a gwabza a kwama ba dan sun san ana iya gwabzawa a kwama ba da zalunci ya ci gaba don shi ne a wani hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana yake gaya masa habban shi ya ce wani lokaci zai zo mutane musulmi za a zo kamar da kasan ana zuwa a ci abinci a tara abinci a aji abinci wannan ya ɗiba wannan gefe wannan ɗiba wannan gefe ko da kake dubawa an gama da abincin haka al'ummar nan za ta kasance sahabbai suka yi mamaki suka ce ya rasu rasulallah saboda lokacin mutane ba su da yawa al'umman musulmi ba su da annabi ce wallahi suna da yawa kwaran gaske sai dai innakum gusa'un ka gusa'un sai za ku zama tunkuɓa share ce irin wadda yayin kalmami da ruwan sama idan aka yi ruwan sama zai jawo sai ka gani ga share nan ta zo amma da ruwa ya jaye kawai cirib guda ta yi ƙasa to haka al'umma za su kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da gaya musu habban shi cewa wallahi kuma wannan ɗabi'a za ta ci gaba dalilin da yasa haka shine hubbud duniya wa karahiyatul maut son duniya da ƙin mutuwa shine duk wannan walakanci da kake ji da talakawa da masu kuɗi da malamai da waɗanda ba malamai ba wannan ne to idan ya kasance waɗannan abubuwan suna cikin zukatan mutane to maƙiyanmu za su zamo ba su tsoronmu za su rena mu za su duk zagin da suke so suna iya yi su yi muna a can da sanda akwai daula ta musulunci mai ƙarfi ko a nan baya-baya daular usmaniya lokacin da tana da ƙarfi ƙasashen turawa irin su ingila da china suna tsoronsu ba a sakawa sai da su in kuma daula ta musulunci ba ta yadda ba ba a yi sannan idan za a yi wani abu sai an nemi izininsu amma yanzu duka policies da ake ɗauka a duniyan nan ana sa al'umma musulmi za a yi babu su yau su yaƙi ƙasar musulmi kaza da suke so gobe su yaƙi wannan da suke so saboda dan wani abu da ake ba wasu shugabanni wanda su mini wa la guni min da waɗanda kuma suke jin tsoron kada su yi magana a kashe su wannan disamtin abin da ya samu memu a wannan ƙasar da a wannan ƙasar musulmi suna da daraja in suka ce ba za a yi kaza ba ba za a yi ba amma yanzu sai ka ga a wannan ƙasar wani ya zo ya zagi addinin musulunci kuma ya kwana lafiya ya zagi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kwana lafiya ƙarƙashin inuwar 'yancin kai na ƙarya la ilaha illallah saboda mi da bamu da daraja to don haka Allah ce ba don wannan faɗan da ake yi ba a gwabza walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'dhin ba don gwabzawar da ake yi ba wa'annan su tunkuɗi wannan wa'annan su tunkuɗi wannan shine kinaya ga jihadi Allah ce la huddimat sawami da wajen bauta ruhban ba Allah Allah ce ban bukata komi daga wajensu saboda ni ke azurtawa ni ne a kuma ni ne mai ƙarfi na haƙiƙani to don haka nan wanda ya taimaki addinin Allah shi ma Allah zai taimake shi inna Allah laqawiyyun aziz ka sani cewa Allah hakika mai ƙarfi ne kuma ƙarfin akwai buwaya yanzu akwai wanda misali cikin ɗan adam akwai wanda yake da ƙarfi amma komi ƙarfinka akwai wanda ya fi ka ƙarfi akwai wanda zai iya zuwa ya buwaye ka ka kayi ko kana cikin lokacinka ba shine masu karin magana na hausa suke cewa ba duk wanda ya shigo fage akwai warin shi kuma yan ana zuwa ruwa yau gobe bari ake komi eh yanzu misali yan dambe wanda ake cewa ya yana lokacin shi duk wanda ya zo ya buge shi to a kwana a tashi sai ya samu wanda ya buge shi sai ya samu wanda ya buwaye shi yanzu duk waɗannan mafaɗata ɗin da masu boxing da masu dambe da 'yan kokowa ɗan ana hirar su zaka ji zaka ji an ce ya kashe wajen mutum ɗari ya yi wini ɗin wajen mutum ɗari bayan an gama wannan sai a tambaye shi waye ya waye shi sai ce gaskiya in mai boxing ne sai ce lokacin da ya boxing da wani wallahi bai ji daɗi ba ya sha waya ko lokacin in ɗan dambe ne ya ce lokacin da ya dambe da wani wala ka tsagar tsagar hita in mai kokowa ne cewa ka tsare gani lokaci ɗaya an raba su to Allah maɗaukakin sarki ba irin ɗan adam ba ne Allah mabuwayi ne duk yadda kake wallahi Allah zai buwaye ka duk yadda taurin kanka kake Allah ya buwaye ka ka yanzu jama'a Allah kawai ya baka bai maka komai ba ya baka kawai da shekaru tun kana da ƙarfinka kana rugawa da gudu ka eh, ɗauki buhun hatsi ka goya shi a kwana a tashi kana ɗan shekara talatin shekara talatin da biyar arba'in hamsin ko da aka kai sittin ina jiki ya yi rauni ko da da lafiya allah ya baka ya baka da shekaru za ka zama abin ban tausayi yanzu mu koma misali da muka bada na 'yan kokowa yanzu da za ka ga 'yan kokowa da 'yan boxing lokacin da suna lokaci yanzu in ka ga wani dan boxing sai ka tausaya mashi ya zama abin tausayi yana da lafiya fa amma girma ya kama la ilaha illallah Allah kawai ya bakka da shekaru wallahi wallahi ya gama da kai Allah ya samu cika da imani na'am alladhina in مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور to wa'anne ne Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin taimakawa wa'anne ne Allah ya alƙawarin lalle zai taimake su Allah ce ga su wa'inda Allah ce wala yansuranna Allahu man yansuru wani irin taimako ne suke wa addinin Allah shine Allah ce alladhina in makkannahum fil ardi su ne wa'inda in mun ka samar da su a doron ƙasa muka yi establish suka samu establishment waton suka zaunu a ƙasa ya zama sun natsu hankalinsu ya kwanta kila suna da kuɗi shine tamkin suna da mulki suna da kuɗi kai kan sun zauna hankalinsu ya kwanta to duk da haka hankalinsu bai tashi ba busuwa Allah yaudara ba busuwa Allah butulci ba za su ci gaba da aƙamus salata sai su tsaye da sallah kun san wani lokacin da yake gane yake da mulki da lokacin da yake da kuɗi to lokacin ibada da koma ma Allah da ƙanƙantar da kai da Allah ya fi wahala dan shi ne malamai suke magana shin wai tsakanin talaka alfaƙiru sabir walganiyu shakir wane fi da mai kuɗi wanda Allah ya bashi kuɗi amma kuɗin shi ba su hana mashi yawa Allah godiya ba ya ci gaba da ibada ubangiji da talaka da shi kuma a koda yaushe katsare watsare ke samun abinci yana hakuri kuma akan halin shi wani fi malamai sun tabbatar da cewa wanda ya fi shine mai kuɗi dan shi talaka koyowa cikin shi ta ishe shi balle ya tafi wajen wani sabu ba sai an ci an koshi ba sannan zaka ta abin nan eh kullun cikin shi shine sarkin shi yana daya da cikin shi amma mai kuɗi cikin shi ba lalura shi wace don haka daga nan sai ya fara tunanin fasadi ya sauka wannan hotel ya yi abin nan ya sauka nan ya yi abin nan kai kan haka to amma su duk da Allah ya ba su tamkini a doron ƙasa ya ba su kuɗi ya ba su mulki ya ba su izza duk da haka ba ta hana su zuwa masallaci ba <clears throat> ne kake ganin da yawa waɗanda suke zuwa kake gani a wurare na ibada su ne waɗanda ba su da kuɗi masu kuɗi da masu mulki 'yan kaɗan ne yanzu ma ya zama abin ban mamaki idan aka gani minista ko shugaban ƙasa a masallaci sai a kawo yana zuwa abin nan yanzu ka je duka ma'aikatan nan gwamnati za ka gani mutum dan kwaman darakta har ya kai darakta ko sallah bai saukowa ofis ɗin shi ke sallah wai kashe sauko ya yi mingilan da talakawa su da waɗanda a can na ƙasa su je su yi sallah shi zuwa ƙarfe biyar shidda sai haɗe a zahar da la'asar shi darakta fa to balle permanent secretary balle wa oba minista balle dodon shugaban ƙasa sai wanda allah tsirar to amma su waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya ce in Allah ya zaunar da su lafiya a ƙasa aqamu salata za su rika za su rika tsai da sallah wa zakata ba su rowa kudin da Allah ya ba su za su ba da zakka ba su rowa <clears throat> sannan wa amaru bil ma'ruf za su yi horo da duk aiki da alkhairi <clears throat> wa nahau anil munkari za su yi hani ga abinki kun san shi wani ya samu kuɗi bai masu akan a ba su da kansu da Allah ra'ayinsu ne suna da dama kuma muna da dama shi bai son duk wani fasadi a yi magana shi bal ma zai fada masu zuwa su je disco a je a gidan shakatawa bai magana suna da dama kudinsu ne <clears throat> walillahi wata umur a dai kwana a tashi a je a dawo duk ƙarshen al'amari ƙarshen alewa ƙasa dukka za a koma ma Allah ƙarshe al'amari ga Allah yake duka in dai na kwarai kake a kwana a tashi wata rana sai an waye gari babu ka in izza kake ji da mulki kake ji ko magana ba ka yi kwarai don ajiya wai saboda izza wani kusan saboda sarauta da jin kai ko magana bai yi kwarai fa wai ya manta fa wahadai na ni fa ya manta fa inda an ka yadda an ka haife cikin jini yana kukawa wannan wanda ke kukawa bayan ya faɗowa yana zawo yana kashi yana fitsari wai shine wai yanzu ya girma ya samu wani mulki wai bai iya magana yana magana ba a koji eh wai wallahi don haka a taya a kwana ka gama girman kanka kamar da muka ce ɗazu Allah kawai baka da shekaru kana izza kana abin nan da ka kai shekara 80 na shekara tasa'in ina yan Allah ya kai kama ɗari sai ka komo kamar ƙaramin yaro jeje ake gaya min akwai wani sananne ne amma yanzu ya koma kamar ƙaramin yaro Ɗan ƙaramin yaron ita ke ce yi mai kaza in yi kashi a abin nan to ɗan adam girman ka na ina bai hau mutu ba kuma dukiyar bata ƙare ba amma girma ya kama don haka kai dan adam wallahi ka ji tsoron Allah walillahi aqibatu umur karshen al'amari ga Allah yake Allah shi muna karshen kwarai Allah duk halin da muka hau ya Allah ka ba mu ikon gode maka da kankantar da kai gare ka ya ubangiji ya Allah kada ka sa mai girman kai wanda zai halaka mu ya ubangiji na'am وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود الله مدaukakin sarki yace ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa in yukadhibuka in sun karyatar da kai a kan saƙon da ka zo sun ce kai mawaƙi ne ko kai a abin nan boka ne ko kai sahir ne mai sihiri ne sun karyata ka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je isra'i da mi'raji yabba mutane abin sai ga su abu lahab da abu jahal suna karyata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa in ka in suka karyata ka ba kai kaɗai ne faro ba wannan ana ce mai tasliya ba annabi sallallahu alaihi wasallam haƙuri da nuna mai cewa ba shi ne farko ba Faƙar kuzzibat faqad kazzabat qablahum qaumun nuhin wa adun wa samud kada ka manta ya rasulullah mutanen annabi nuhu sun karyata shi wa ƙala nuhu rabbi la tazara ala al-ardi min al na dayyara innahum in innaka intazarhum ba wannan aya ba kada auta qaumi laila wa nahara fala yazidhum du'ai illa firara ko wa anni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw siyabahum wa asaru wastakbaru istikbara mutane annabi nuhu dan shi ne a ƙarshe dai annabi nuh ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara to mutane annabi nuhu shekara 950 yayi yana kiransu la ilaha illallah 950 jama'a fa yanzu dunnan tun lokacin da aka yi najeriya har zuwa yanzu ko shekara 200 ba a fa amma annabi nuhu sai da ya shekara 950 dubu shekara dubu babu shekara hamsin yayi yana kiransu yanzu kai da ka zo kwana biyu an ce ka je ka wa wani wa'azi ka ce wallahi ka je zai kai ka so uku kale shi in ya ga dama ya in bai ga dama to anan minin sai da shekara ɗari tara da hamsin kuma suka ƙaryata shi mutane annabi nuhu wa adin da adawa adawa wa samudu da samuda mutane annabi salih dukkansu babu wanda ya imani sai ɗan kaɗan suka imani da wannan ba haka sallallahu alaihi wasallam ba kai kaɗai ne faro ba wasu kai ka irin su annabi shu'aibu take kowane annabi an gasa mashi magana irin su annabi zakariya da annabi yahaya duka kashe su aka yi Allah madaukakin sarki ya ce da wa'anni وقوم إبراهيم وقوم لوط نعم وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للذين كفروا فأمليت فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير da haka ba mutanen annabi Nuhu ba kawai da adawa da samudawa wa qaumu ibrahim had da mutane annabi ibrahim su ma sun karyata shi mutane annabi ibrahim ba haƙona shi suka so su yi ba sai da allah ce ƙulna ya na rukuni bardan wa salama ala ibrahim mu duba annabi ibrahim tun tashin farko da ya yi da mahaifin shi mu duba yadda yake ta kiran ba mahaifin shi ya abati ni a khafu an yamassaka azabun min fata rahman fatakuna lish-shaytani waliya yi ta kiran shi mu duba irin yadda annabi ibrahim irin gumakan da suke bauta ya bi hanyoyi ta hikimomi na gwada musu waɗannan abubuwan da kuke sassaƙawa ba abin bauta ba ne amma dai duka sun ƙarata shi ma yaro suke ce mai Ina na sami ina fatan yuqal lahu ibrahim yasko inna zamina gadan yaskorum yuqal lahu ibrahim fa'atu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun to don haka annabi ibrahim ya sha fama da mutanen shi shi ma Allah maɗaukakin sarki ya rawaito ma annabi sallallahu alaihi wasallam tarihi da ƙissa ta annabi Ibrahim cikin surori daban-daban wasu cikin suratu Maryam da suratul ibrahim din da suratul anbiya'i duka kissoshin nan sun zo wa qaumul lutin da mutanen annabi lutu wanda annabi lut a lokacin yana karami a lokacin annabi ibrahim suna zai kema maza na zo maza mata na zo mata wal iyazu billah suna alfasha babu maganganu da basu gaya mashi ba ya rasulullah duka mun hikayen toma a cikin alqur'ani kai hakuri wa ashabu madina da mutanen madina mutanen annabi shu'aibu sai da suka ce kai ya shu'aibu salatuka ta amurka sallar ka take umarninka cewa wai wai wai wai mu rabu da allolin mu wai dan kai na ganin kana sallah wai dan kana ganin kana dan shiga masallaci kana sallah wai eh, eh, eh sallar da kake yi wai har ka samu kusanci da ubangiji wai kake cewa abinda muke yi kaka da kakanni wai mu bari to walau la ga hatuka la jamnaka wala ka bari ya shu'aibu ba dan dan dangin da kake da shi ba muna gudun ai tashin hankali saboda kana da dangi dan shi dan dangi ne wala da ta sa za mu yi mu tsire ka mu jehe ka annabi shu'aibu aka faɗa wannan albarka guda ka ci shine kana da dangi kana da yan uwa amma ba don wannan ba shu'aib wallahi da mun jijjihe ka don mu ba mai dokar yin wayo to wa kuzziba musa annabi musa ya rasulullah kada kai manta shi ma an kareta shi mu duba abinda da annabi musa tun cikin suratu tun cikin suratul eh, baqara sai da aka zo har suratu sabbihi rabbikal a'la ana magana annabi Musa fa da Fir'auna Allah ya haɗa shi da wani kangarare wanda ya ce ana rabbukumul a'la shi da ta yi daɗi cewa ni ne ubangiji ko cikin uban allolin ni ne babba hal ataka hadisu Musa hal ataka hadisu Musa da rabbahu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha fa qul hal ila an tazakka wa ka ila rabbika fatakhsha duka rasulullahi mun gaya maka mu duba abubuwan da ya faru suratul baqara suka ce ma annabi musa kai ce ma ubangijinka yayi kaza in mun kai za mu imani annabi musa ya daga hannun shi ya roki ubangiji eh Allah ya saukar musu wannan da su ce ba su yi annabi musa ya wahala ba kaɗan ba annabi musa ya wahala to shi ma wa kuzziba Musa an karyata annabi Musa Allah ce duka wannan fa amlaitu lil kafirina sai ni yi dakata ma kafirai ni kyale su suka yi zaton kan ba a doka ba a kama su ku duba mutanen annabi Musa ya Allah ya musu mutanen fir'auna ai duk bala'in da fir'auna yake yi ya ɗauki shekaru aru aru yana yuzabbihuna abana'ahum wa yaqtiluna wa yasta'yuna nisa'an wa fi zalika bala'un min rabbikum azim yana kashe maza yana barin mata amma a ƙarshe da ubangiji ya tashi kama shi shi da kanshi ya ɗauki kanshi ya je inda mutuwar take Allah murƙushe shi a cikin ruwa ya aka da mutane annabi ludu da Allah ta shi halaka su da yabban suna abin nan Allah aiko mala'iku faj'alna aliha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mamdud musawwamata inda rabbika Allah ya kifar da su gaban ɗaya aka za aka sa mala'ika ya yage garin gaba ɗaya ya kifar da garin ya kai da mutanen adawa da samudawa Allah ya halaka su da iska suna ganin suna da girma da annabi ya gaya musu abin da sai su ce wai kai suna gani kusan mai babban jiki gane ka wani abu yana ji da kanshi Don su Allah ya musu kira babba duwatsu ma suke faffasawa su yi gida gida fa suke yin dutsi suke faffasawa amma ina wa ma ya alamu jinu da rabbika illahu ba wanda ya san rundunar ubangijinka da Allah ya tashi sai isko ya izo musu iska sai iska ta ɗauki mutum ƙato majiyi ƙarfi ta yi sama da shi pop kamar da ka san ana abin nan kawai shi ko da ka faɗuwa ƙasa ya wace duk haka Allah ya halaka su a iska ta ɗauko wannan wannan ƙaton da wannan ta buga su su yi karafkiya su yi dameji su faɗi wa ya alamu jannu da rabbika illahu duk waɗannan mutane Allah maɗaukakin sarki ya ce a can fa'amlaitu lillazina fa'amlaitu lilkafirina muka dakata ma kafirai shine muka faɗa a can baya cewa inna Allah yumli wala yuhmil Allah yana dakaci ya ƙyale ka amma Allah bai sakaci wa umli lahum wa amhilhum gawaida Allah ya ce yana ɗanyi musu kaɗan kaɗan ne sai lokaci ya yi na kama su Allah yana da hikima duk abin da ka gani Allah yana yi yana da hikima don haka duk wayannan masu wahal da mutane Allah yana nihin akwai inda zai kama su Allah ce sun akhastahum bayan Allah ya yi musu dakaci Allah ce sai in kama su fa kaifa kana nakir ya za a abin nan wannan azaba za ta kasance mun gani to don haka jama'a wannan yana nuna mana cewa a irin azaba da ubangiji in ya so yawa mutane to allah yana musu dakaci har idan ya abin nan ya kama su ba su iya abin nan ba su iya kucewa don haka idan sun yi haka ya nukuran butulce ma Allah zai kasance haka duk mai butulcewa wannan kinaya ce da duk wanda ya daɗe duk wanda zai butulcewa zai je ya kafirta ya yi nukuri ya yi musu ya daɗe bai ba kun dai ga abin da ya faru da wayancan mutane kuma wa ma zalika alallahi bi aziz bai buwaye Allah ba abin da Allah ya wa wayancan ko su ko ku ya muku fatar Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yi mashi biyayya Allah ki taimake mu wannan wa'azoji da muke ji ya bamu iko yin aiki da su ina ganin ya kamata mu dakata a gobe insha Allah sai mu tashi aya ta 45 da yake ban fara da sauri ba a dan akwai tambaya ko karin bayani insha Allah sai a muna saurare in babu kuma sai mu yi addu'a insha Allah sai kuma gobe Allah ya kai mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله